ya kamata ka gaya mana abin da yake faruwa abin da ka sani akan wannan abin da ya faru ya dace ka gaya mana ka duba kwanakin da ka yi a wurin nan yau ina tunanin ka tafi wajen kwana da ke so ya dace ka gaya mana abin da ka sani akan kisan yarinyar nan domin an ba mu dama mu bincike ta mu bincike ka ko ta wani hali So by now, ina so ka gaya muku abin da yake faru. Domin idan idan na bada go ahead din abin kice ka, za ka fuskanci mummunar bincitar da baka taba tunani. Yalla Sai dai ban nima an kashe ni abin da kashe. Akan me zan kashe sana? ina fa ƙaunata tana ƙaunata yana bai koma hankali ya san wanda yake kyautata masa balle ni da hankali ina bai bayan iyayen manajin akwai wanda ya kai ni bakin cikin na kashe ta ba kai ka kashe salama ba to ka dura da hannunka ka zo sai ka dinga raɓa-raɓa kana tsayawa a waje in fa kaman gidanka ne fa abba haka ne to amma bai kamata a ce idan na zo wannan gidan in dinga shiga kai tsaye kamar gidana ba ya kamata ke mana ringa baki ki. ai ko gidana ne an umarce ni da sai na yi sallama sannan na shiga sadaka amma mafi alkhairi shine in kai sallama a guri a amsa ba ka izini sannan ka shiga amma bai dace na zo na ringa kusa kai haka kawai ina shiga miki gida ba abba kenan haka ne amma to ba abin da zan ce shi yasa nake son ka abba saboda ka san darajar mace kuma ka san kimar mace to am kulawa da mutunta ne da kike yi ya zama dole ne ma na mutunta ki na kula ki saboda ƙaunar da kike mu ba abin da zan ce sai dai godiya to shikenan yanzu dai ka gama shiga daga ciki to shikenan yanzu sai in shiga tunda an bani izini ko me kuwa in tambaye ka mana. Allah isa na sani. Yanzu irin da a ce na ce zan aure ka za ka yarda? <laughs> wow kisa na yi wata dariya da ban shirya ba ai zan fi kuwa farin ciki idan na ji wannan kalma domin abin da na daɗe na tunani da mafarkin ne gaskiya ni ne ma nake tunani ya kamata in faɗi haka amma nake ɗan shakku da ɗan tunani kamar lokaci gaskiya zan yi farin ciki idan na ji ta haka ne ƙwarai kuwa <laughs> wow kamar na ji ana sallama ko amu wale bari in ga kwani ne na ji kamar na ji? a ya kamata na je na gani ko na ji kamar muryar namiji ko to ya suna na kai ba namiji ba ne a wurin to ya suna na za ka ce mun ba namiji ba ne a wurin sunan ka mijin hajiya ko kuma in ce yaranta domin kaga tana da ɗumbin kuɗi sannan zaman kanta take yi zarar da ka aure ta ka toshe mata duk waɗansu hanyoyinta na neman kuɗi ko za ka bata ta ci gaba kana nufin ka ce mun idan na aure ta zan zame mata kamar mai farar kafa ne? No ba haka ba ne. Kashi casa'in na samun kuɗin da take yi. Samarinta ne suke ba ta kuɗi. Ka kana aurenta kuma babu su. Ko za ka bata ta ci gaba da mu'amala da su. Aha, aha, Tana matattawa? Ai da mun yi aure duk wata mu'amala da su ta ƙare. <laughs> to dan wana ba magana aure ne a gaban ka ba a yanzu ne maganar neman aiki ne a gaban ka shi za ka tashi ka dage tukuru ka nemo shi gaskiya ban yadda ba ni na ganin abin da za a yi in haƙura da karatun nan tunda dai na riga na samu digirin nan dama rashin aiki yasa na koma na cikin karatu gwara yanzu in haƙura da karatun gaba ki ɗaya na je na fara kasuwanci na ga abin da Allah zai min a cikinsa salama haka ne abu. abba ba matsala ni ɗan ɗauki jari na baka sai ka je ka juya ka fara yin sana'a hakan yayi gaskiya ba zan ba wai ba na son karɓar kuɗin ba ne a'a ina so ne na je na gwada na ga ko zan iya riƙe kaina ba tare na dogara da wani ba abba yanzu kana nufin kenan ba ka son abin hannuna haka kake nufi ni a yanda na ɗauka duk wani abu nawa ya zama naka amma sai yau gashi ka nuna min cewa ba haka bane ba Kar ki canja wa. Abba. Kar ka ƙara faɗan wani magana. Kawai ka bari. Ni na yadda zan baka jari ka je ka juya shi kawai. Salama. Salama. Kar ki juya magana ta wata ma'ana daban. Ba wai ba na son abin hannunki ba. Ba kuma ba na so ki taimaka min ba. Ina ƙaunar ki fiye da tunani Ina ƙaunar ki sannan kar ki juya magana ta wata ma'ana da ba kuma ba na son karɓa abin hannunki ba a'a ina ƙaunar fiye da tunaninki amma a rayuwa idan ɗa namiji ya tashi ya ce yana so ya tsaya da ƙafarsa kuma yana so ya gwada ya ga yadda zai iya riƙe kansa ba tare da taimakon kowa ba ƙyale shi ake mace ce ba za a bata ta Ina fata kin fahimci. Abba. Dan Allah dan Annabi Abba ka bar wannan magana. Ni na riga na yanke hukunci. Kuma ina fatan ba za ka tsallake wa hukunci na ba. Kawai ka bari zan baka jari. Abba. Kar ka ƙara yin magana. Ka ga yanzu. Kai min text ɗin account number ka. Zan tura maka kuɗi. Ka ji? shi sakan masifar da a good gida za ka ga alhaji kaji to ka sake fuskan kamana. mana take it this way. Ah. Mm. Okay pa. ka je da muka da ita amma ni ba haka na so ba na so ka je mata a jajirtaccen ka a wanda zai iya riƙe matsayinsa da kansa na iya bakin ƙoƙarina na ganin na nuna mata haka na nuna mata cewa ni ma zan iya tsaya da ƙafafuwana amma sai ta dage ta matsa akan lallai sai ta bani ya zama ya zama dole ka zama jajirtacce dan kai ba jahili bane da ilimin ka da lafiyar ka ku ya zama dole ka tashi ka nema insha Allah yanzu wani business kake ganin ya kamata na yi a shawara nawa ta turo maka am dubu ɗari biyar ta turo maka to gaskiya business ɗin da ya kamata yanzu wanda ike turawa a kasuwa hmm. mayafai mayafan mata eh hmm. ya kamata ka je ka samu alhaji injin ku yi magana da shi ka fara wannan business E, to kai ma ka kawo shawara amma ina ganin dole dai sai dai kai ga kai ka kai ni gurin sa tunda ni kaga ban san shi ba bai sani ba ai kai ka ji matsalar ka me yasa baka son shiga mutane ne idan ka je ka same shi ka gaya mar ai da business ka ba wani abu bane eh amma dai at least ya kamata in samu garanti ka san ita rayuwa yanzu mugun mutum ma ba gane shi ake sadaka za ka ga yanzu da dama ba su cika yarda da mutum farar ɗaya kamar yadda ake a baya ba kai dai ka yarda ka amince tare ka gabatar da ni a sa. <laughs> ba matsala zan raka ka amma ka sani alhaji jinjir ba haka yake ba amma saboda girman Allah me yasa kika sabu rabuwa da ni Abba, hakan shi na ga ya fi Ban gane me kike nufi ba. Dama ba kya suna kika yadda kika amince na fada soyayya da ke haka. Abba, ina son ka. Ba wai kuma a suna ne zan rabu da kai ba. Abba. ina cikin wani mawuyacin hali na je na jefa kaina cikin wani abu da ni kaina ba zan iya cire kaina ba sai Allah Salama ina son ki kowace irin fitina ce kike ciki ko menene ni na amince zan ɗauka for your own sake zan iya tara ko menene Abba ba na so fitinan ta shafe ka shi yasa na zaɓi rabuwa da kai ba wai na rabu ne da kai saboda ba na son ka ba ina son ka amma wai salman mu menene wannan abin ki faɗa min mana abu ba zai yi da gaya maka ba akan me ba za ki iya gaya min ba salma damuwar ki fa damuwa ta ce um, ni shawara da zan baka kar ka matsarta tunda ta faɗa ka rabu da ita kawai dole ne me yasa kai ma kake da tsauri ne idan an zo kan magana sai na lura cewa kwata-kwata kai ma baka daga cikin mutanen da suke goyon bayan aure na da sallah me yasa ni ba goyon bayan ku ne ba na yi ba tsakanin auren ka da kai da salma a'a tana da wa'ansu ɓoyayyen al'amura ne wa'anda ko kai kanka baka sani ba kana da wasu abubuwa guda uku na farko salma zaman kanta take na biyu tana mu'amala da manyan mutane na uku ma ta fito ta ce ka fita daga cikin hudarta ba sai ka rabu da ita ba ga su nan a gari ka je ka nema mana alaka tunanin kenan amma akwai dalilin da ya sa nake tare da ko kuma zan kasance tare da a rayuwa duk dan halacci ya san halacci saboda duk wanda ya maka halacci a rayuwa ya kamata ka raba masa da halacci kar ka manta idan mutum kana tare da shi ya shiga matsala ba gudunsa kake ba taimakonsa kake ko kuma ka nemi hanyar da za a warware wannan matsala yarinyar nan ta ce rabu da ita saboda watakila ta ce akwai wata matsala idan na tafi na batta tana cikin wannan matsalar me nake nuna kaina kenan ko me nake nuna duniya sadaka ya zama wajibi na tsaya na duba na gani wace matsala ce idan wadda zan iya taimakon ta ne a warware ta in taimaka mata zai iya yi wannan rabar ita wannan matsala ya zamanto abinda zai iya cutar da ita ne a rayuwa a ba mu bada a ba mu bada a ba mu bada abba kenan to ka sani tunda ta furta ta ce ka rabu da ita ka rabu da ita dan ta san za ta iya kanta maganin wannan matsalar shi yasa ta cire ka daga ciki ta ce ka fita da ita wani lokaci idan mutum yana yana ganin idan kana tare da shi watakila zai ka iya zama disturb so zai iya cewa ka rabu da shi wajen yana so ko kuma so take ta gwada ta ga irin san da nake wata ya ne da ina son ta tsakani da Allah ko sosai ko waya nan ta ce za ta dauki ɗan wasu abu ta ban ta ce rabu da sai rabu da ita ashe kuɗin ta nake so shikenan a ajiye wannan waccan kuma matsalar ba ta yi zaman kanta tana mu'amala da manyan mutane ya zaka da ita a musulunci musulunci ya ba da umarni a je a ɗauko karo ta bari a aure ta ko ba a bayar ba ya bayar kai haka kai jihadi to sai ka shiru baka da wata hujja shikenan yauwa ku fararan kuma dai fam fam fam zaka ce oho to ya kasuwar yanzu ka tuna da kasuwa ta kana nan kana kushe salma Ah, haba dai kai ma ai ka sani alhaji abba ai ka sani kai nake so a ah, haba wa haba tun yaushe tun yaushe na sallama shi ai ni bana tare da shi bana tare da abba kai ka sani kai kadai nake so kuma kai zan aura kai kaɗai ne kuma a cikin zuciyata <laughs> Wai yaushe na sallama abba tun yaushe. Kana ta ta maganar nan na gaya maka. Ni kai nake so kuma kai zan aura. <laughs> Allah ya bar mun kai. <laughs> To shi kenan ba matsala. Eh. Thank you. Abba. Abba. Abba. Abba. Ba inda za ka je. Abba ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Salama. Dole ki rabu da ni. Ki je ki auri wanda kike so. wanda zai sa ki farin ciki wanda zai miki abin da kike so ki ji daɗin ki. abba kai nake so kuma kai da kai zan yi rayuwa saboda haka ba inda za ka je salma na daɗe ina jin wannan maganar amma yau wayannan da kike ta tabbatar min da haka ashe da alhaji abba kike so mahaifin abokina Salma, na daɗe ina jin wannan jita-jita, amma yau wayan nan take ta tabbatar min da abin da ake faɗa gaskiya. Ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai Alhaji Abba, mahaifin abokina, wanda nake sa kamar uba a gurina. Salma ki ce ki Alhaji Abba, Allah ya ba ku zaman lafiya, ba zan ja da shi. Abbati. Ni kai nake so, kuma da kai zan yi rayuwa. Na gaya maka, eh tabbas ina soyayya da Alijaba, amma ba san aure nake yi ba. Kai nake so, kuma kai zan kuma da kai zan yi rayuwa. Ki da faɗar wannan maganar! Kar yi min haka abbaci. Ya za a ka saka mahaifina a cikin sabgar ku? Au, dan kaga ina ƙaunar ka? Shi ne za ka ɗauko mahaifina ka saka min shi a sabgar ku? Ban faɗi wannan abun ko na yi shi ne don cin mutuncin ka. Inda ba a yi ba, ba zan gaya maka ba, ba shari nake ba. Na faɗa maka wannan maganan ne domin ka san halin da nake ciki kuma ka bani shawara. Wace shawara zan baka? Da Allah tsaya abaji. Daga yau kar ka ƙara shiga sabgata. Ni ma ba zan ƙara shiga taka ba. Ka tsaya. Mamma Babare, wannan abun ba zai fashe da gaskiya guda. Ba shari nake ba. A baya na soka. ka. na taimaka ma na ɗauke ka na kai ka wajen aminin mahaifina a kasuwa kuna sabga kana samu ka fara canja riga yanzu mahaifin na za ka yi wa shari to da Allah ka je kai sabga ka daga yau kar ƙara kula ni kar ƙara zuwa inda nake au dama kai ne dan kai mun gori ko dai kai ne dan kai mun gori shikenan saboda ita ba iyaye da suka haife ta ba kullun kana mata magana kana zaginta kana cewa tana zaman kanta kai fa da bakinka ka gaya mun manyan mutane ne suke neman ta to a cikin manyan mutanen ga babban mutum guda ɗaya na an gaya ma shine za ka yi fushi ba ban ma kofar gidan na kusan kalli da shari kake nema na da shi an faɗa yana neman nata. Assalamu alaikum. Salama. Salama. Salama. Salama. Salama. Salama! Salama! da ka gaya mu a wannan maganar naka gaskiya ne akan me zan baka bayani za ka iya yi akan biyan bukatar ka dan kar mu gane waye ka me na farka a kan yanzu alhajin da kake da ka gaya mu a ina gidansa yi? gidansa yana bayan gidanta duk unguwar ba wanda bai san su shi ba sananne domin gidansa kusan shi ne babban gida a layi sunansa alhaji ta ya zan gane za ka iya kwatanta min irin ko fentin gidan ko abubuwan da suke a gidan yalla ba duk wanda ya ce ya tambaye gina gidan alhaji abu sa'an masa zan iya ce maka ga kalar fentin gidan a lokacin da aka yi wannan ya zama to ku je ku tara a matsayin sa da kuɗi ya kalafiyar kalar gidan shi ka ga na zama fahimci Alhaji Abba. Na'am. Sunan ka Alhaji. alhaji abba ya haƙuri Mun gode ba Allah an gode ƙarshe Allah ya gafarta mu Alhaji Abba ya kuke da wannan baiwar Allah da ta rasu wannan yarinya ranka ya dade ni magana aure ce tsakanina da ita magana aure ke tsakanina da ita yawwa akalla kun kai shekara nawa da ita hmm. zai kai shekara an dai shiga ta biyu yanzu an shiga ta biyu <clears throat> kun shiga ta biyu ah, yanzu alaji duk wannan tsawon shekarun da kuka kuna tare baka kashe ta tun da farko ba sai yanzu da kashe da kuka doshi shekara biyu ka kashe ta tsaya da Allah kai me kake cewa ni wa tir da wannan magana taka amma kai baka iya magana ba to da can ma da ina dan karami ma ina saurayi na ma ina tana da wauta ban yi kisan kai ba sai sai kai ni zakaran gidana ma ba zan iya yankawa ba wallahi zakaran gidana ma ba na iya yankawa zakara ne gidana ma ba zan iya yankawa ta tausayi ni ba da iya da yanka dan baba ba ya iya hawa sai dai ba da aika ka ce ni da kashe ta ni ba ni da kashe ta ba ni ba da iya ba ka taɓa yanka zakara ba ma a gidanka ko kaza shine ka gwada a kanta ko ka gwada a mu. wani mai rata ka tabu na ba na san wata magana ba na so ba na so ubangiji Allah zai nuna wanda ya kashe ta wallahi ta lahi daidai ba ba ba da muke ta yi kenan da kuma addu'a da muke yi to ka cike mata aikin ka insha Allah ba di ba di ba ka kara kai wannan magana wallahi ka kara kai wannan magana ka kira kai kama ai ba zan je ba zan yarda da kai ba ai alhaji Allah ya kara ma imani <laughs> Allah ya kara ma daraja Alhaji. Muna dai tafi dai muna tafi za a buɗe ma shagon amma ai sai mun ga tukun hannunka ya fa kana fa kirga kuɗi hannunka na makarkata to yaushe za. To Alhaji a hannuna ba na makarkata ba. Alhaji ai tunda na zo na same ka na kana shiga da kuɗi kana fita da su alhaji hannu na daina na daina jin wannan tsoron kuɗi ai daga na ga kuɗi sai in firgita ba ka ga <laughs> kwanaki hakimis ake kai ni in na ga kuɗi an shigo da kuɗi ko in fara rawa jikina na rawa to ai kuma shine zaka ce a buɗe maka shago <laughs> to a ranka daɗe idan ka ka ai ce to ni kai ai daga cikin kangin da nake ciki daga cikin halin da nake ciki alhaji ina da kai ina jin tsoron kuɗi me amfanin zamana da kai me amfanin zamana da kai ina kuɗi suna firgita ni ya kamata kuɗi su firgita na alhaji dan ka daɗe ni fa in zauna kuɗi su rika firgita ni ban ga amfani na ma a rayuwa ka siyo tireloli ko ka siyo tifa idan ka siyo tifa ka danka musu a hannu na rika kawo balas ni so ma na haƙura da ita in dai za ka yi ma haka shike ni ka gama da ni a rayuwa alhaji alhaji alhaji menene alhaji waccan yarinya eh. yan nan ungo ce <laughs> baka nan ungo ce mana ka santa ta? na santa mana alhaji na santa ka san gidansu alhaji na san su eh, eh, na san a can baya take fa me faru a ah, da Allah ka ji ko ta irin tafiya da take <laughs> alhaji ai wannan Walaji, da ga sunan da a bayan nan nan. da Allah. Budurwa ce ko? Budurwa ce. Na gode. To abin da nake so da eh, ka nemo man gidansu waccan yarinya. In ka nemo man gidansu, eh. to ni ka gama man komai. Ya so ka san sunanta? Akwai matsala. Ta me? Akwai wani wallahi wani abati ne yake santa. Wai me? Wani abati ne yake santa. yaron yi karatu yi karatu ya kai do Allah eh. wai me kace abati ne me yake santa kuma sun shaku yo ai ni da kace da ni akwai matsala cewa nake taɓin hankali zaka ce mata da shi a'a idan akwati yo ni da wani da wani abati alai tana son shi fa kai tsaya da Allah ba ma wannan kayan ba na fasa baka wannan to wanda ban taɓa sawa zan ba kala kuma biyu to bari dawo ƙasa dawo magana za a yi eh. kai na alhaji kowane sai na baka kuma da hula da kuma kuɗin wankin kayan na tsawon wata guda duk in ka samu man labarin wannan alhaji an fa gama tun da ka ɗauko wannan layi shi kenan yi wani abati a kowa ba abatin ne yake san sai na sauke shi daga layi ko kakansa ne ma ko baka ji na ne sai na sauke shi daga layi yo kai ana magana aure fa gaskiya ne aure ba wasa bane kuma ra'ayi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane gaskiya gaskiya ne alhaji kaga yanzu wannan shine aikin da na na gama an gama ka kaddara an gama wai yanzu kana jin yanzu idan ka ce zaka ga yarinya na ni fa dimma wannan magana ana ni fa na wuce ta fa ni magana kuɗin kawai da kai magana ni shi kawai nake ai abin da nake so kana ji na da kyau ka je ka gyara min maganan nan irin yadda ya kamata Ko zan ji daɗin wannan alhaji maimaita magana kake tun ɗazu shikenan ka kafa min kusa ka kafa in ba ka kafa min kusa ba Allah ya tsine mu ka kafa min kusa ba ni ka gani ai ba wannan ba ni fa idan kana san abu ni ma fa san shi nake in kana ki abu ni ma fa ai a daidaita ta hau yanzu ba mu san inda ta nufa ba ni na san inda zan same ta alaji na da mangari ai duk ya dai mangari ba ta tana gidan je gidan kurin ka ce za ta yi bako ina fitowa daga masallaci ka biyo muna gama cin abinci sai mu je gida wannan alhaji maimaita magana kake tun Rike nan. Wannan nawa Ba ka ce man za ka ganta ba? To na rantsi da Allah ko Kaduna ta je sai na bita. Kai ko Abuja wuce? Alhaji. Eh? Za ka ji. An gama. Labaran labaran. Alhaji an gama. Labaran kusan yaƙi. Kai. Kowa da rana saka gani shi kuma ya zaka ikon Allah. Allah ya sa ba kare sannu yawa sannu hajiya sama eh, daga ina ina gajiya lafiya na ya gida ya sajiya Kike gane ni babo? Eh gaskiya ban gane ka ba. Ai anan ba nake. alhaji ne ya turo ni wajen ki yana kaunar ki yana son ki wani alhaji din kenan biki san shi ba amma kin san gidan na baya ai mai fulawoyi wanda zaki ga ana layi da motoci a kofar gidan eh ana sadaka koko da kosai eh eh, eh eh eh to shi wannan gidan yana son ki a gidan alhaji abba ke shi kin san shi ma shi kin san mutum ne mai shi ba ruwan shi mutum ne mai dattaku yana da girma mai dattaku ga kuɗi a hannunsa ya ganki yanzu duk duniya ba yarinyar da ya gani yake so yake kauna irin ki shi ne ya ce na same ki idan kin ba mu dama ko kin ba shi dama da kanshi zai tako ya zo nan bane kin ga ba girman shi bane saboda yana da kuɗi ba girman shi bane amma saboda irin da ya ganki gaba ɗaya ya mato a kanki in kika ba shi dama za ki kafa kunshi zai zo nan shi ne na zo na nema alfarma a wajen ki ba matsala sun yi sun da zai yanzu idan dai na har na fahimce ka alhaji abba ne ya turo ka guri na haka ne ba matsala Allah ya kawo shi lafiya. Amin. gaskiya na ji daɗi wallahi na ji daɗi sosai saboda zaki ji daɗi wallahi na ji daɗi ni ma na ji daɗi eh to na gode yawa eh, ki gaishe da sajiya eh, eh. ki gaishe da sajiya na ji daɗi Allah na ji daɗi ba na gode da da shi alaikum wa rabanku da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Wa alaikum assalam. Ku zauna. Ai sai dan zauna ah, ka sa alhaji. A zauna. Ah, kar ka ni ka ce zauna. A'a, ah, zauna. Aya to shike zama shike. Sannin ku da zuwa barin ko rungu. To ba da shi ba da shi. Alhaji. kai fa mahaukaci ne ba hauka bane a lalina ji ka yarinyar tana kula da kai sosai tun farkon zuwa muke nan kai kana wani magana bari mana cewa ka za ta kawo yi Ya hanya. Ya hanya. Hello, hello. Wato anan kike? Eh, anan ne kallon. To, gaskiya Alhaji Ibrahim koma ƙasa. To zo nan ka koma. Ka zauna a ƙasa ko? A jale. Anan ke wallahi alaji Wato wannan shine gidanki? Eh, shine gidana alaji shine. gaskiya ni yake yin kokari gidan ki yayi kyau hmm. amma tunda kina tare da Alhaji zai baki wanda ya fi wannan <laughs> eh, kina so in baki wanda ya fi wannan kake koyi mai fada ni na tambaye ki so mana yana da kyau duk abin da kike so ki faɗa ai an zo wajen shi an gama in dai harka akwai ne da akwai ta kai. wato irin yadda na zo na ga irin karɓar da kika yi mu wai bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska to ni ba abin da zan tambaya amma na ga abin da na gani na gode da irin karɓar da aka yi mu ai kawo ci haka ina so yanzu a baki gidan da ya fi wannan din Alhaji me zai hana ina so mana. <laughs> Uh, zan baki wanda ya fi wannan. Na gode sosai Alhaji. Babu komai. Mm. kuwa faduwa ta zo daidai da zama? Ka gani ma sauran kwana biyar na tafi umara. Yarinya mai ibada. To kai kaji fa. Ɗanka dade ai. Tunda ta za ta je umara. Mm. idan ta dawo sai kai kokari sai ka ba ta kujerar hajji wannan ai abu ne mai sauki kina dawowa kuma sai ki koma aikin hajji gaskiya alhaji aya haka bane aiki ne ibada ne aiki ne na lada to gaskiya na gode sosai wallahi na gode duk alhaji na kaunar ki sosai fiye da tunaninki duk abin da kike so ki tambaye shi babu abin da ba zai iya miki ba kawai illa abin da muke so kawai ki so shi ki kaunace shi ki cire kowa a zuciyarki shine kawai a wanda muke so ai matsayin alhaji daban a gurina matsayin wani kuma daban a gurina saboda haka kowa shi zai yi abin da zai kwaci kansa kuma to kai dai ka dai san dai abu. gaskiya ne duk wanda ya allansa ya wanke kenan mhm yi abin ta faɗa To ai ka san ai ina son Alhaji sosai ko haka ne Alhaji? Ni ma na sani ai zuwa nan da muka yi na sani ni ma na ga alamu da yawa. Yanzu za mu sai dai in ce Allah ya ban mu tare. Amin Alhaji. Amin Allah. Amin. Ni a um, um, Alhaji. Um, dan tambaye ka. Eh, ba komai ina ji. Wannan amma yana da cutar farfaɗiya ne. Wannan gaina in ga yana karkarwa ina yana dan ban tsoro. A wannan nan ba wannan hanyar ki za ta toshe. Wannan hanyar ki za ta toshe. kai alhaji Allah ni ko ya kai to Allah ai ina jin daɗi kaji ina jin daɗi jimana Ka ji tsaya ka fahimce ni. Yanzu da muka je, ai ni na ɗauka za ta wani cuccuɗe fuska. Sai na ganta sarai da ita a <laughs> Yanzu yau kana ji na? Eh. Ban san irin daɗin da nake ji ba ni. Ah, dole ka ji daɗi Ka gane? Yanzu ita wannan yarinya. Eh. In dai ba canzawa ta yi ba, to in ka gaban aure ta ba kuma wani abu ne muƙaddari daga Allah. Za ta canza. Eh? Me kace? A ba komai. Oh. Sha nike kai ma dan ciki kwalta ne baƙin ma. Dan <laughs> bakin ciki ko? Ni Alhaji ni gaba ɗaya ma magana da kake mu ne gaba ɗaya sai na ji ciki na ya sanyi. Na ɗauka yarinyar da muka je wajen ta irin soyayya ce za a je a yi tafi sha irin ta ɗan hole ɗin nan mu tafi. To Alhaji ko sai na ji gaba ɗaya kai na nema ka danne a ciki. Kai. Alhaji. Kai wani irin sha-sha-sha ne. kai a tarihi ka taba jin ma wani ya ganni a wajen shashanci ni ba harka ban zana ban taba yi ba ba kuma ita ce zai ta kai ni burinta ba ni so nake yi in aure ta magana ce ta aure ba wai magana ba ce ta shashanci magana shashanci alhaji mutum yana iya juyawa kowane irin lokaci a to ni ban juya ba yawwa ban juya ba kuma yadda na ga wannan yarinya kamar yadda na gaya maka ungwana Allah eh Allah Allah ƙara ma imani ka ƙara nauyin aljihu ka san Allah alaji ai wanda yake tare da ita wallahi na kautar da shi na rantsi da girma Allah yana kautar da shi alaji ko ma wane ne <laughs> ko ma an gaba ai ai an gaba ai kana ji ka fa sanni fa ko wanda ta haife ni ba ta sanni ba kamar yadda ka sanni na rantsi da Allah kai jima <laughs> alaji sake komawa za ka yi ba ta yi bacci ba zan ji ka ce ni na aiko ka an gama na ce a kwana lafiya an gama alhaji an gama na gode alhaji Allah ƙara Allah ƙara imani Allah ƙara arziki ne da gina. labaran labaran eh, a ah, ah, ah. na riga na gano ka eh, a gaskiya ban taɓa samun wata yarinya wadda ta shiga zuciyata na kamu da gwamnati irin ke ba. Ni ma haka, alaji ni ma ina son ka sosai. Amma asiri a kowanne ne wa alkawarin aure. Na ji magana ki. Akwai wanda kika yi ma alƙawarin aure. Amma kin san irin yadda na kamu da soyayyar ki? ina son ki so ba na wasa ba kuma zan yi duk irin abin da na ga zan iya yi domin in ga na mallake ki a matsayin matata ta aure Alhaji ba zan yi maka ƙarya ba saboda akwai wanda na yi wa ba wai cewa ni ba na son ka ba ina son ka ni ban zaci cewa ka zo ne da maganan aure a tsakanina da kai ba ni kawai na ɗauka ka zo ne kawai mai soyayya da kai ha salma dama kina yin aikin banza kenan Alhaji ba haka nake nufi ba. To ya kike nufi? Baka fahimce ni ba. Abin da nake nufi shine akwai mutane da yawa irin ka da suke zuwa min da soyayya amma sai dai ta sha bamban da taka don kai ne mutum na farko da ka fara min maganar aure tsakanina da kai. Allah sarki. Salma, gaskiya yanzu ƙara nuna min cewa ke mutuniyar kirki ce. Kuma ƙaunaki ta ƙara samun matsayi a cikin zuciyata. Ina son ki, kuma na ji daɗin maganaki. Ni abin da nake nufi kenan. Kuma ba zan ja da baya ba. magana ta ta baya ita ce dai zan yi duk iya ƙoƙarin da zan yi domin in ga na mallake ki a matsayin matata ina so ki gano na salma irin san da nake miki ko ta wace hanya sai na aure ki alhaji cewa fa kai fa ko ta wace irin hanya Ya za a yi ka faɗi haka? Saboda ina saki. Alhaji, ba zan iya yaudaran ka ba, sai dai mai soyayya. Amma na riga na yi wa wani alkawarin aure. Ba zan iya saba masa ba. Amma ka ce ko ta wani hanya? Alhaji, kar ka yaudari zuciyanka akan cewa lalle sai ka aure ni ko ta wacce hanya. Wani kyakkyawan saurayi mai sona mai ƙaunata kuma sannan sai Allah ya bani tsoho mai kuɗi kuma mai sona shi ma mai ƙaunata in gana na kwashe duka biyu kenan gaskiya kin gode da ma a ce sauran mata ta sami irin nasarar da kike da ta sama su mara sun ji daɗi kowace mace tana tare da nasararta to amma kowace mace akwai lokacin da nasara ta da ita ki san komai akwai lokacinsa to Allah ya ba kowa nasa raba ka kamar da ya baki ki <laughs> san me bari zan wuce gida zamanin shi bari zan ga isa to sai kuma yaushe ke kullum sai dai in ta zuwa ke barki ce shikenan wadan tsohon nan ke da barki sai an jima anti <laughs> na gode da ziyara irin maganganun da na saki ma a wurin mitin ɗin na ai kai kanka sai ka yi mamaki. Haka aka faɗa min. Kai ɗin ma ai bai kamata a ce ka ka ka ka abin nan ba. Gyara da ka rike wuta. Dama makaho ai bai san ana ganin sa ba sai an taɓa shi. Eh? Daga ina? Wallahi daga gida nake. Kika zo wuri na? Eh. Hello? Ah, kai eh kai hakuri da zan kira ka anjima da Allah. Zan kira ka. Bari ma in kashe waya gabaki ɗayanta. Me ya faru? Alhaji dama abin da yake tafa da ni shi da Allah na zo ne ka taimaka min kuma wata alfarma nake so a gare ka idan har za ka iya yi. Na farko dai da Allah, duk abin da kike so a wurina, kar ki ƙara min 'yan murya. abin da kike so a wurina kace ƙara yi min ƴan murya ki ɗauka abin da Allah ya mallaka min naki ne abin da kike so gaya min zaki kurin ki ce kaza za a yi ko kuma kaza za a yi kin gane ai matsayin ki ya wuce ki zo ki min ƴan murya menene matsalar ki wallahi alhaji dama matsala na shine kuɗi nake so naira dubu ɗari biyar ina so zan ba ma ɗan uwana ya jajari ina zuwa ai magana ta ƙare kina son kuɗi naira dubu ɗari biyar to magana abin da za ki yi da su ba ni za ki gaya mawa ba kawai in baki kina bukatan kuɗi dubu ɗari biyar a wajena <laughs> Allahu akbar kabira wato dan baki san matsayinki a na bane ba kina ji na kin rike account number ɗinki eh akwai ki turo min yanzu ma zan tura min ki tura min yanzu ai eh. yanzu ki tura min ki je daga nan ma baki ki cire kuɗi kin sa abin da za a yi nawa kike so dubu ɗari biyar to miliyan ɗaya zan baki kai kuma kar ki ƙara zuwa wuri na ki min yan murya gaskiya na gode alhaji tura shi yanzu na bari eh. saboda kar a yi ta na da kin san muna ma wayan ne kika shigo ni na ma mace kan ma magana da muke <laughs> to bari yanzu in je zan biya ta banki yanzu zan tura maka akawun number na gode na gode kake ƙara yin godiya kake ƙara yin godiya kina ji ba ko kuma <laughs> da yamma na gaya maki Hello? Eh wallahi baki na yi eh ka san da yake ni a nan din da ya kawo min da yake sake san rigima haka. Wallahi. Eh to yara ne ba sa jin magana. Wallahi wata ce yar wani yaro matar wani dan aboki na ta ka. To kai labaran <laughs> Alhaji kana can kana ta yawo garari kawai cikin gari. Salama ta zo nan fa. Da hantsin nan ta zo ta same ni. Salma ta zo na? Warai da gaske. Amma wucewa za ta ko? Ina ciki kawai na ga an buɗe gate. Ina waya a lokacin nan. Sai ga ta ta zo. Aiko tana zuwa ta kai yarinya na akwai ladabi. <laughs> Da murya ta tausa wallahi ta gaishe ni na ji daɗi. Ta ce da ni abin da ya kawo ta dan Allah tana so in taimaka mata. To, menene ne, menene? ne? Matsalan kuɗi ne. Na ce matsalan kuɗi kuma? Eh. Ai, me ya faru? Gaya mata ai ba kai ba ruwanka da matsalan kuɗi. Na gaya mata. Yo, ai ko na fara nuna maka. <laughs> Shine ai. ta ce da ni tana so za ta ɗan yi hidima za ta ba ɗan uwanta eh. jari na ce wai nawa kike so <laughs> tana gaya min sai na kyalkace da dariya ne dariya na ce ke ai ba karba aikin ka ba turo min account number ki miliyan ɗaya na bata wallahi nawa miliyan ɗaya na tura mata a dawo. alhaji eh nawa ka bata na ce maka miliyan ɗaya na tura mata alhaji nawa ka bata miliyan yo menene Da labaran cikin kake ciwo To ni tun da na saka ban sanka da farfadiya ba. Kai, farfadiya kake ne ko mene ne? kai gashi ku Allah Alhaji me faru Alhaji me faru to eh, ka na tura me faru ma ai ya faru kai da bara wai menene wai no ka watan no ka watan miliyan daya tun da ta lokacin bani ana wata tun da ka kyautar da ɗaya ba ta wuce dubu biyar ba ko shi kira da kai dubu dubu miliyan ɗaya kamata ni ana ji gaskiya ni wallahi da aisha wannan an ba ta shige da ni gaskiya ni an jina wannan fa auren ta zan yi to kai auren ka zan yi in dauke naira miliyan ɗaya baka na me ka bari sai ka aure ta sai kai mata to ai yanzu shafa ba ta ne abin da ya rage ta ce gidan wani ta ce a bata alhaji kai alhaji gaskiya ne alhaji gaskiya an sha da ni na nan sai da Allah alhaji wallahi sha da ni auren ta kai da za ka ɗau miliyan ɗaya ka bata da abin da za zaka sai ka shawara da ni me yasa wannan baki shawara da ni ba labarin za a dala to tambaye ka mana ni ban ma sani ba kan ba eh ai za ka sani yanzu ka sani abin da nake so in tambaya shin wai kuɗin da ke gare ni tare da kai ne muke neman su na taɓa naka kuɗin ko kuwa nawa ne na ɗauka na baya wannan yarinyar abinda ba zan iya ɗauka in bata ba in cire raina ne kawai in ce gashi shine ba zan iya ba banda ikon wannan ka gane ka tsaya matsayinka ita ma ta tsaya matsayinta in kana da wata neman bukata kai ma in ka faɗa ma in zan iya zan mata ya kace irin wannan ne yanzu ina da matsala hawan jini ya kama ni to ya so je sai magani lafiya launa zo nan wajen wannan magana ce ta samu ne hawan jini to ɗaya ya sauka idan ya sauka sai a san sai mu je asibiti ai ba haka ake shan magani bari ya sauka sai mu je asibiti ni zan kaɗai kamar kun zan je asibitin sai magani to ɗan huta bari mu ci abinci jinin ya ƙara sauka sai ka je asibiti labaran kai fana wani ana jinani jinani duka sanne hatsari da tirela na rantsi da ana gaggawa mai duka sanne hatsari na rantsi da Allah Wai, wai shi ne To, ji da Allah ji mana, ka san abin da zai faru gobe? To, ka Ka sa ranka a inuwa, kuma bakin ka kanan kafar ka kai da in ji maganar da ta wajen wani. Ka yi alkawari. To, kana ji na? yau din ma da wata rigar za ka koma kuma da kuɗi a sama. Eh. Wace agogon na nawa yana wajen gyara. Duk sai sai to gyarawa za a ba kuɗin gyara koko a baka kuɗin sabo. Inda wani a bani ranar shine eh shine na zo tabbatar da hakan da shi kamar yaya abu na an ce wai kana son wata yarinya yan nan bayan layi wai kai za ka aure na yi laifi ne ka zo ka yi min faɗa ubana nan fa budurwar mu ce kuma wallahi ni da ya gaya min har rigima muka so mu yi da shi ba shi ne na ce ba za mu zo mu je hakan ne to sai aka yi mi kai hakan ne ba ba ba girman ka bane ba mutuncin ka bane yanzu nan ba wani mutunci ne da ita ba amma shi abatin ai yana da mutunci ko na gaya mar ai na gaya rabu da ita amma ba bayan naka naka ne ni na na sani kawai mai rana da to jina abin da nake so da kai ka daina kokarin shigar da kanka cikin ruwan da zaka dafa kanka da kanka wurin wasan makahu ba bakin rijiya ba magana abokanka ku tsaya kai da abokanka ku yi ta kar ka sake shiga cikin hurumi na idan ka kuskure ka sake sa kafa a cikin gurumi na to ran nan zaka gane kura ka ji abin da na gaya maka ba amma bani dan ka ya kamata da abin da na gano na ba daidai ba kai gaya maka ai ina ce ka canza ka zama uba na ai oh kai dana ne ko to ka tsaya a dan kar ka sake zo man da wannan magana ba irin wannan magana ya kamata ka yi ka ji abin da na gaya ba ta cika bani gaɓotar banza gaɓotar gobe kawai ka taso ka zo min da magana da ba ta shafe ka ba to ni abokinka ne Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. da fito. Wani abu kike ne? Wallahi bacci ne ke yi. A tunda kin samu kuɗi, kina samun kuɗi dole ki bacci ai. Dole ki bacci. tunda kin take kin tako miliyan ɗaya dole ki bacci ke fa baki da matsala na lura da ke ga baki da baki da matsala kin je kin samu alhaji daga kin nemi abu kawai kina tura mai account number zai tura miki sai dai ki ji alat a cikin wayarki ki kai ki ta yanke saka daga tsaye ni kuma ga baki ɗaya kin yake tare da alhaji na rantsi da Allah bai taɓa bani sama da dubu biyar ba bai taɓa ban sama da dubu biyar ba ni kuma gane yanzu matsaloli ne suke damuna matsaloli iri-iri su ne suke damuna kaga kana ta zuba sai ka ce a yan kurna kana kokobarewa sai ka ce mai farfadiya eh, ka shigo min ba ka ma tsaya a can ba ka shigo min har kofar ɗaki na to me matsalan ka yanzu ga ya mun. da na tsaya a nan ma aiki gode wa Allah da na tsaya a nan wajen da ko ciki kika shiga ni zan iya minki akan wannan kuɗin kuma ina da matsala ne gaya mun matsalan ka yanzu. Kuma kin ce na wani dotsi ya kama farfadiya ki je ki duwa ki ga awal diya sai yaki. Ai kin san duk wani abu da ka gani a rayuwa akwai wanda kake kake ko koyi da shi. Ni dai yanzu gaya me ye matsalan ka gaya mun? Matsala ta guda ɗaya ce. Allah kuma ya sa ki dubi da idan rahama da idan daraja. Layi matsala ce da ni dubu ɗari da ashirin nake ne a wajen ki. lada kin ji matsalar nawa wallahi da sai ki kuka na rantsa da Allah kan matsalar amma dubu ɗari da ashirin kawai nake neman za a waje. ki Allah ya saki ban Shi sa kenan ba matsala an gama. Amma ka samu. Na gode Allah ya saka da. Mm. Ina samu. Bari da koma, kashi zan baka. Ah, cike na gode. Na gode. Yana son ki ayi. Ya ma da halin ki. Mm, bari da Je ki dauko. Allah ki, wace ki. Yana son ki. Ya ma da halin ki. Kan jiki da surar ki. ba da hannun ki kuɗi. <laughs> Kai, ki. ne ke rika cin kuɗi ko kin ƙara da kamar ɗan iska kuma da ni wani wani wani shawara. Ba Ku fito da kuɗi kawai za ki fito da kuɗi. Allah zai kama shi kana da wai wannan yaron wannan yaron wai ɗa ɗa ɗan ciki na wai shine zai zo yana wai ya ji labari ina neman wata yarinya ba girma na bane abokinsa yake shine zo ya ritsa ka wajen ke? ya isa ya ritsa ne yazo ka yake masu sokancin banza da ubi a wajen shi ba ga zai ka ki kifar ki shi wato za ta kai mu ga hakan ne ni da shi amma na gaya masa yake yayi hatsari ma da da zuwa ma ya je haukar titi da kai masa wannan magana yadda kuka ga ina ruwan shi to ai bai kamata ma tankaro kamar da ya ga mun da ni tun tun daga tun zan kashe wuta <laughs> amma din ne tankaro ka zo sai ya yi a tsaro ruwa da bakaci kai wato sha'anin mutane sai a hankali kaji wallahi to shi wannan yaro ne ba kan gado ne da shi ba ya zo ya same ni ai amma ta abokina ba hmm, ba ta da mutunci kaji kaji yarinya kaji a alhaji na faga maka kin fadi wannan yaron fa abati idan kun ka kyale shi na rantsi da alhaji ba maki ji ba na me ko ya ga ya riga labaran ko ka san dan samu tabuwa ne ne ai wanda ya gaba ya gaba ai sunansa abati ni sunana Alhaji Abba. Yawwa. Ai bambancin ba kaɗan bane ba ai. Ai da yawa. Ka gani? Saboda haka wannan magana duk gutsuru tsoma ce aure in zai yi kyau dama haka ake ta wannan gutsuru a ai wannan bai da kirki a a wacce wata gurguwa ce duk wannan zancen banza ne ka gane ai eh kaga duk wannan abin da kake kai hmm. kaga dai zan kai zaba ce ki kaga wannan yarinyar ka kaga ni idan baka je ka fito mata a mutum ba ta gane waye kai ita kanta ko akwai matsala ta wajen ta fa wallahi tana da matsala ita ma ba zan boye maka ba yanzu duk faɗa kake wannan yara to ita abin da take zuwa take a can kai baka sani ba ka fito mata a mutum kai mata rashin mutunci ta san kai ma ba kan wallasa bane kawai abin da nake ya kamata ka ba ba wannan ne magana ba abin da ke ma'ana a nan eh. auda abin za a yi bisa sikeli ita zuwa zan in ja mata kunne ke fa matar manya ce ki daina ba yara kafa suna rabuwa wajen ki wai a hankali za ka yi mata <laughs> ba ta gane kawo ba Kace <laughs> magana kake ne? Yaran yanzu fa alaji zuma ne fa sai da wuta fa. Wai ka san ko yanda muke da Salma kuwa? <laughs> duk fa abin da na gaya mata fa ya ga kunnan ta kenan fa wannan rinya zan gaya mata kar ta ƙara tsora da wani yaro ita ba matar yara bace ba ka gane ai kana ganin ka ga wata ce ni ne fa ni ma shawarar da ba ka fa alaji ka duba ta fa wai kafin ni tunani ne a kafin to za mu je kuma za ka gani kuma zan ce ni har ma mutane zan sa su rike dubawa duk wani yaro na ga ya zo nan wajen a zo a sanar da ni ni kuma sai san matakin da zan dauka ka dan nan shake ruwan har ma ƙasa ta zo da shi ne gari ya bushe yaran zamani alhaji yaran da yaran yanzu kawai an haife su ne amma halin su fa sai a tulo fa jinan Allah ya kara mai yaro kai magana ko eh. to bari in gaya maka ko a cikin daji an san hanyar zaki to ka tsaya nan ni ma eh tsaya nan na tsaya eh wato salma na lura kina so ki zuban man da mutunci ai ta zubar ma ke kike ba yara kafa har suna zuwa wajen ki ni in zo karamin yaro zo shi ma wai son ki wannan ba daidai bane cin mutunci ne da fuska kuma ya da girma ne girma mana baki wa ga mana ba mu gani ba ne zaki ci wani wa ga mana kai kaji wa ga mana To ni ma yi min tsawa. A ba da kai nake ba da ita ah. nake. Yo ai in kai mata tsawa ni kai ma tsawa. Ya hakuri to. Kuma ni ban san cewa mu bi ne za mu yi mata faɗan ba. Da sai in bari ka gama naka faɗan. Sannan ni sai in fara yin nawa. Ya hakuri Allah ya waka lafiya. Allah ya wuce To kar ka kare mata tsawa. Ka ji na gaya maka ko? To ai dan kai Idan dan ma ta ci sa'a ne fa kana kula ta. Ita ta isa maka kula ta. banda daraja da mutunci da abin nan ma kai baka da girman kai ta isa ka kula ta wannan yarinyar ta isa kin ji magana da ya faɗa miki ko wallahi bata isa ba to ka dakata mana haka abin da nake so duk yaron da ya ƙara zuwa to ki gaya masa ƙwarya ta ƙwarya ke ba sa kin tabba a kushi fashewa take yanzu kuma zan jin gindaya maki sharuɗa da dokokin sake ganin wani ba ma wani yaro saboda ni maganar da nake yi ba magana ba ce ta wasa ba magana ba ce ta shashanci ba wai yaro ba kowa ma habbabba idan kuma ba haka ba habbabba to ki ga bacin rai in kina ni ba da wasa nake sai kin gane ko a irin soyayyar da yara suke mata ai ta ɗauka irin shi kake mata shine ai ta ɗauka irin san da yara suke mata suna yaudarar ta ta dauka irin shi kake eh, kin san Allah ki fanna tsifa ki san abin da kike yi Ke duk abin da aka zo ana yin abu sai ki zo kina daga hanci sama kamar tsuliyar yara wa za ki nuna wa hanci mu za ki nuna wa hanci ki zo ki rika ki rika ki nema ki keta alfarma alhaji ni sai alhaji mala ya isa to abin da na faɗa miki in ya shiga kunnen ki ya shiga zo mu ne ma take ta rika dakatar da karka saka wata magana dakatar da wata zo mu je kaura ne wa ta ta magana yaro ai ba a ta wallahi ta je ji a nan ko ka dan kore wai shi ma ya yi baki Correct. Ina za ka wata? Ban gane bai na gane. Ina roƙa da inda zan je. Wannan ciki za ka shiga? Eh Me me halin ka? A'a. Eh? A wani sababin? Ina ganin mutuncin ko babu komai ɗanka abinci na ne. Kuma na daɗe ina jin cewa kana zuwa gurin yarinya amma ban tabbatar ba yau na tabbatar. Dan girman Allah ka ja mutuncin ka ko babu komai ɗanka abokina ne ka zama kamar uba a gurina dan Allah dan annabi ta Allah ka ja mutuncin ka ciki kar ya bula ma banza bula kasa ina ruwa na da wani kai abokin dan abotan banza da hofi to shi ya haife ka an kace kware kuwa bari in ga maka wani abu kai tunda haka kace zan nuna maka cewa baka haife ni ba yarinya da ni da kai mun san abin da kake zuwa ne ban zo gurinka ba ba kai ka aiko ni ba ba kai ka jawo ni ba alhaji kai ba na gaya masa ka mataki akan wani yaran ba yo matakin kai da ya kamata ka gaura masa mari to ni kake nufin mare shi a gaban kai ko a gaban alhaji mahaukacin banza mahaukacin wofi dan me yasa nake tafiya da kai to to in haka dai zamu saba da kai zan daina ma yawo da kai gaba ɗaya ma Allah ya baka hakuri ai da shi kai wa alhaji ai wannan abin shi ya kamata kai wa ko ni ba to bari in gaya maka wata magana zan yi maganin shi kuma zan ɗauki mataki shi ne kawai wallahi kaka bari in ji maganar nan ta fita waje ba ka bari na ji zancen nan a waje wato ai abun kunya wallahi tallahi zaka ci shagen duka a waje na sa ka rai matsoracin banza ka kai ka na wuce shi kai ne tare ka amma ka sa ka ji ya ya tsire kina ruwa amma baka baka dan mataki akan shi ba sai ni za ka da zai kin san me ya kawata wallahi ina cikin wata jakwakiya kawata ya kuma wata ina jakwakiya na rasa yadda zan yi da rayuwata. To, kin san me ke faruwa? Sai kin faɗa. Ina cikin rayuwata mai daɗi. Kawai sai ga wani tsoho na shigo cikin rayuwata. Mhm. Ai, kin san saurayi na Abba ko? Ina da jin labarin shi a bakin ki. Kin san yana so na ina son shi sosai. To amma tsohon nan ya zo ya shiga cikin rayuwata. Gaba ɗaya ya hargutsa min lissafi na rasa ya zan da rayuwata. Kar kuma kin san me ba fa abin da baya mu. Wallahi ba abin da baya mu amma kawai ni dai gaskiya ba na son rabu da abata saboda ina ƙaunar shi ina son shi shi ma kuma yana so Ni ba yanzu mamaki kike bani. To wai shi abatin nan me yasa ba za ki iya raguwa da shi ba? ya kamata ce ki ɗauki wanda kike ganin zai kula da rayuwarki to tun yanzu ma fa yana tattalin ki ina da akwai aure kin ga idan zaki bi shawara ta ki rabu da wannan saurayin naki da kike so da a ce a ganki a tsiyace ba yanda za a yi ma ya yana son ki gaskiya ba zan iya rabuwa da to ba zan iya rabuwa da shi ba ni dai kawai abu mafi sauki a gare ni na san yadda zan bi da shi to wai shi tsohon me ne bai da shi ni yanzu ba tsohon nake aure ba me na rasa a rayuwata kin ga albashin da nake dauka fa ni nake kashe abuna an adana abuna ba kuma me ya dame shi da harkata kin ga idan za je ki lallaba ki auri mutumin nan da yake son ki lallaba ki rabu da wannan abatin bashi da wani amfani a gare ki ni dai nake gani shi ma fa aure na zai yi ba ta Allah ki manta da shi ƙarya ce kawai kai ka zo kana ta magana ta ba za ka shawarar da nake baka ne ka abin da nake menene wai yarin nan ku ni a hangina a hangina to dan kai dade da da samun ta zaka yi eh ka je kawai ka biya bukatar ka da ita kawai ka ta ba abu wani abu da za ta yi ni kai to ta ka kine ni eh kai ni an ce da kai na neman mata ne to kai ba abokina bane alhaji kai ba aboki na bane kai naka waje in yi na waje Mari da kai fa. To sai to zaka rama? Tube tube mu kobe mu kobe mu da ko nan wurin ni da kai. Abinda zuciya ta fata yana mun na gaya ma alaji. Abinda zuciya ta ta ayyana mun. To bata gaya ma daidai ba. Bata ayyana maka daidai ba. Ni ba fasiki bane. Ni ina neman ta ne da aure. Ba ina neman ta bane ba ta wata hanya daban. Ka gane ko? kuma ni ba layi na bane ban taba yi ba to iyazu billahi kai amma kai kwakwallo kama wato kai ka zama lumuni mai basirar yara ga ka kato amma kuma ka zama lumuni mai basirar yara mari da baka alaji to wai ko za ka rama ne ah. a da Allah bari kau da kai gashi zabi inda kace so ka rama sai ka nuna min halacci ka ka haihu zo ka mare ni oh ka kasa shawara da ba alaji to ni ma ka ji shawara yadda ta kare ai shikenan zan wuce eh ka wuce sai an jima sai an jima wannan dama in ba da malin ba ai kai wata shawara in ba da malin ba abun ba za a daidaita da kai ba eh? haka ake lamarin duniya ka dube ni kamata tsohai tsohai da ni da ka ce wai da ni wai wai ai ma sha aida Assalamu alaikum. Gafara dai. Assalamu alaikum. Salama, salama. Menene wannan? Alhaji. Eh? Alhaji. Kai. Wa! Alhaji ka fito ka goma. Ka wata ba kai tsaya da Allah da ka fa Alhaji. Eh? Ka wata ba. Dan Alhaji goma ta mota. Alhaji ka zo maka kai a can kula maka kashe Alhaji ya ke dalla Alhaji salama Alhaji salama Alhaji da Alhaji ka fito Alhaji ka fito Alhaji da ke ba ka fito Alhaji fito ka fito mu gudu Alhaji ka fito mu gudu Alhaji ka ce ka fito Alhaji ka fito Alhaji ina ba ka zo mu gudu Alhaji to mu tafi mu gudu Alhaji eh ka zo mu gudu Alhaji ina da ka zo mu gudu Alhaji Nina, da abin da ya shi ne wani alin na yau ina yi wani asali. Ana takalma takalmin a wakil, wani takalmin kai na ciyar. Mun ta ciyar. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله kai ashe baba ashe haduwa kuka yi ku biyu kuka kashe ko wai na ka daɗe wannan wace irin magana kake yi eh yaya wacce zan aura zan kashe ta da kai shi nake to eh ina ga wanda ko muka gani akwai lokacin da kuka shiga kuka samu gawar kun same ta tana motsi shi da gaba shi da ta eh kai da gaba kai da ta yo a tambaye ni yarinyar nan ko da muka shiga fa gawa ta muka samu ba akwai ba ba rai a ta wanda ya kashe ta kuma wannan shi na kai ba sai Allah bari ya bani kyakkyawar amsa daga bakinsa lokacin da kuka shiga ta idan da sallah ko bata idar ba ranka da ne sai ni wallahi ba san komai ba kan wannan magana ni a bayan ka ya ya bayan ka ne yo wai ka fito ka gaya masa gawata muka gani eh, gawata muka gani to kuma ina gaba kai da kace ba idan ka bai gani bane ai kai da kanka idan ka ya nuna maka kaga halin da ake ciki to ni me ya dawo a ciki kuma kai a gaba to da na ta gaba ba gawa muka gani ba eh da muka gani kuma sabai ta dane ba rafa wanda ya kashe ta kuma wannan shi ne gani sai Allah eh sai ya kuma abin da Allah ya to wai babu mai shiga da mu cikin wannan zance ne ba wai wani abu bane na tayar da hankali a yanzu

Allah ya a wallahi tun da ni ko shaida ba taɓa zuwa ne kuma ni ba sabawa ne da irin nan gurin ba wannan hukumar takun nan to ni da ma da yan sandan aka haɗa mu kai tsaye to ya ba ya zuba ai muna shirye-shirye muna bincike ne wani ne haka eh muna bincike ne mu gano gaskiyar da Allah ya baka mu kaji Allah ya dafa mu Allah ya dafa mu sun da ci an karauda rai na karauda rai na kaddara ta riga fata Allah ya ne wanda ya kashe Allah sa shi a wutar jahannama ai wannan wanda ya wannan kisa Allah ya tsine masa Alhaji dan ne ko da ni da ko ba ta da tu ba a yo akwai kai akwai shawara eh akwai magana irin ta bude ta shawara eh mun ya gama da kai din kai ka eh ya ma sunanka labara a ci a ci Stop. Hey. Tambaye shi da Allah. Ya gaya mana me yake faruwa. Su su nawa suka shiga suka kashe Ko Sai mu biya. Ko Ina ji. that's the one. Whoa! Yeah! assalamu alaikum yaya aiki sit down sit mun gode ma Allah ya wannan yanayin ba daɗi wannan abu ba daɗi ba daɗi ubangiji Allah dai ya tona asiri Allah ya ba ku ikon gano gaskiya asiri ya tonu amma abu bai daɗi ba haba em baba ya za mu yi mu samu ɗanka ɗana kuma shi ya kashe ta <clears throat> no ba mun ce shi ya kashe ta ai ba ma ce ba ba mu ba mu ce shi ya kashe ta muna dai so ne mu dan same shi akwai yan tambayoyi da za mu yi masa kawai ba wai muna zargin cewa shi ya kashe ta amma jawabin naka naji amma yana gida eh, yana ina sa shi tu ba inda yake zuwa eh. ka kwantar da hankalinka kar ka ji ko yanzu da muka kira ka kaga ba wani abu a kai ai abin da ya sanya ranka ya daɗe abu in ya zo aka ce da kisa ai babu daɗi eh amma duk da kisa ne in ka duba ai kaga kai da ka zo ba a yi maka wani abu idan ka hankalin ka ya tashi <laughs> ka ga mu ko wani abu da ya ko gida na nake kana ji ko <laughs> ranka ya dade eh. ai ranka ya dade ko gida na nake ba zan ji dadi ba ila eh, eh, gaskiya ka gane ai ai wannan abu ni ma ya shafe ni ai ba zan ji daɗi yawwa to alhamdulillah tun da ka gane wannan abun ya shafe ka to shi yasa muke kokarin kawai mu ga wannan yaron naka kawai <laughs> ba ne ba ne ni ba wani abu ba ne ba ne ai na san abin wannan da shi bu ko sai a je a samu yadda za a yi to a ci da sai a san yadda za a zo da koki sa eh kawai kawai su yan abubuwa kawai za mu dan ai na gane ka na gane ka ai ka na gane ka na gane na gode to ba komai ba komai ba ita addu'a insha Allah eh me sa ka aikata wannan mutum na Ina ma magana kana ta kuka nan ba lokacin da zan za ka kuka bane lokacin da zan tafi ka sa ka aikata wannan abu. kai da wa ya tura ka ko kuma kai da kuka wannan abu ka ce dai saboda ba na so ta aure mahaifina lokacin da mahaifinka zai auri mahaifiyarka kashe shi kashe ta kashe ta aka yi to me yasa za ka je kai ka kashe waccan sai ba na kashe da kuma sannan na gado mutum ne Ok, haka ga'ida dama ta bayar idan ana zargin mace mutuniyar banza ce kawai sai a a kashe ta eh haka ka'ida ta musulunci ta ce ko kuma wani ka'idar kawai ka kashe mutum kawai dan kana zargin ba mutum ba hakan da kai kana ganin yayi dai kai in haka ake yi in haka ake yi za a haife ka kawai daga zargi shikenan sai ka a mataki a hukunci a hannunka kawai ka ji ka kashe ta to yanzu ka san ka'ida wanda ya kashe mutum hukuncin kisa ne kowanne irin ka kashe a kashe ka bare kayi kisa akan ganganci akan isgilanci ma za mu ce don ya wuce ganganci wannan isgilanci za mu ce kuma jahilci saboda kana zarginta mutuniyar banza ce kaje ka kashe ta so za mu kai kotu ka san kotu wurin yanke hukunci ne daidai da abin da ka aikata wanda ya kashe mutum ka'ida a kashe shi kila a kashe ka kai ma saboda ka yi kisan kai kila kuma da tashi mutu tashi stand up you are best to stand up my friend